Uh, lailai muna fuskantar uh, mawuyacin hali abinda ya sa muna fuskantar mawuyacin hali shine yanayin tsaro a nan akwai damuwa domin ka sani muna yaka ne da borno dukkan abubuwan da suke fara a borno su yanzu sun guso zuwa adama a adama kuma a madagal gamman ne domin wannan karamar hukuma ita ce ta fi kusa da borno state ba za ka iya ka bambanta a tsakanin iyakan adamawa da borno a wannan karamar hukuma ba shine abin da sa muna cikin matsala sosai da kuma akwai forest da ake kiran shi sambisa wadda annan ne inda wa'annan mutane suke zama annan ni gidansu annan ni kominsu annan ni suke komi bai yi nisa kuma da wannan karamar hukuma ba za su iya su taka da kafa su zo nan karmar kuma su yi abin da suke so su koma ne abin da ya sa muka samu kanmu a cikin yanayi mai wuya sosai a nan karamar hukuma kamar wasu irin matakai da kuke dauka wannan karamar hukuma ba ta da karfi wadda za ta iya ta dauki wani mataki irin matakin da za mu iya mu dauka ne in mutane mu sun gudo a wani guri sai mu sai mu ba su wurin zama abin da za mu iya mu kenan amma ganin tsaro cewa mu yi mu tsaro yadda ya kamata ba mu isa ba don wannan hakkin gwamnatin tarayya ne gwamnatin jiha ko gwamnatin jiha ma ba ta da karfin da za ta yi da za ta yi wannan maganar tsaro saboda haka mu dai muna yakakin kokorin mu domin kowane sati wannan abun yana faruwa wannan karamar kuma kowane sati da ka sani ba wani satin da zai ta wuce da ba a kawo hari ba nan saboda haka muna cikin mawuyacin ali muna cikin irin irin eh, tsaro da ma komi ma ba abin da zamu yi kamar al'ummar wannan yanki akwai wasu matakan da suke dauka ne na kare kawunan su daga irin waɗannan harare to zan abu daya shine eh, masu zaman gari kan me suke da shi ne Yafi, adda da da kibiya wanda yake zuwa kanka da bindiga kan me zaka yi mishi akwai abin da zaka yi mishi in ka ji ma yana zuwa da nisa ma gudu zaka yi saboda haka ba abin da mutanen gari za su yi wa kansu domin ba su da bindiga ba su da eh, kayan yaki kamar yadda wa'annan suke da shi abubuwan da muke da shi shine aduna da da da da kibiya kwari da baka me zai yi a zamanin da ne amma a yanzu babu wannan abun ba zai ba zai amfani ba zai amfani ba zai amfani ba saboda haka ba abin da zamu iya wa kanmu muna kokari ga gwamnati su kawo mana dauki su sani cewa mutane karamar hukumar madagali suna cikin kunci kunci mai wuya kuwa domin kamar yadda na faɗa maka kowane sati ana kan mana har yana